This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 41 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kilo has 1530 a matsakaicin zango ko ku ji shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya FM ko ku ji mu ta intanet a voa hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki muke watan kun tashi lahiya da wannan sahiyar litinin da horko ga kanin labaran duniya an ci gaba da fafata a jiya lahadi a kudancin kasar philippines rikicin da aka fara tun ranar litinin da ta shige lokacin da 'yan tawayen kungiyar moro suka yi garkuwa da jami'ai da dama a can kasar iraki kuma an kashe fiye da mutane 20 da raunana wasu da dama a hare-haren da aka kai a duk faɗin ƙasar yau litinin idan allah ya yarda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai wa majalisar bayanin irin makamai masu guba da spectocin bincike suka gano a lokacin da suka gudanar da bincike a ƙasar syria To can bayan labaran duniya Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ciki da gaskiya akan cikon shekaru goma da kafa hukumar EFCC ta yaƙi da masu satar dukiyar ƙasar Najeriya, amma kahin nan za ku ji rahotanni guda biyu. Na harko akan abubuwan da suka biyo bayan rikicin da aka yi a jihar Nasarawa tsakanin 'yan kabilun Egon da Alago, na biyun kuma daga jihar Kano ne game da matakin da wata ɗalibar jami'ar Bayero da mahaifinta suka ɗauka. na zuwa kotu domin kai ƙarar jami'ar ta Bayero da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU da kuma sauran wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya saboda yajin aikin malaman da ya ƙici ya cinyewa amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. An ci gaba da fafata a jiya Lahadi a kudancin kasar Philippines a yayin da sojoji suka danna domin sake kwato sansanoni ko kuma yankunan musulmi 'yan tawaye bayan an yi kwanaki bakwai ana gwabzawa. Da alama faɗan baya-bayan nan ya lalata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da mataimakin shugaban ƙasar jajamar Binay ya ba da sanarwarta a ranar Juma'a da daddare. Yarjejeniyar da aka kula da shugaban 'yan tawaye Nur Miswari. rundunar sojan ƙasar ta ce an kashe akalla mutane 55 a fafatawar mako guda ciki har da 'yan tawaye 43 a ranar litinin aka fara wannan rikici lokacin da 'yan tawayen kungiyar moro national liberation front ko kuma mnlf a takaice suka kutsa birnin zambonga mai tashar jiragen ruwa suka yi garkuwa da jami'ai da dama waɗanda kuma suka yi amfani da su a zaman kariya wannan fada ya sa fiye da mutane dubu sittin biyar rasa matsugunansu yayin da aka kona ɗaruruwan gidaje jami'an ƙasar iraki sun ce hare-haren da aka kai a duk faɗin ƙasar sun kashe fiye da mutane ashirin da na wasu da dama hukumomin sun ce tarzoma mahimuni a jiya lahadi ta afku ne a birnin hila inda tashin bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota ya kashe akalla mutane goma Shugaban majalisar yankin ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai ma jerin gwanon motocin shahari a Bagadaza babban birnin kasar a jiya Lahadi. Hukumomi sun ce wani bam da aka ɓoye a cikin wata mota ya auna jerin gwanon motocin ya kashe akalla mutane biyu da na mutane biyar. Babu ƙungiyar da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai waɗannan hare-hare. Wannan mummuna al'amari yana daga cikin tarzomar baya-bayan nan da ta ƙara yin kamari a ƙasar. jiya lahadi ta tarzoma ta barke a phnom penh babban birnin kasar cambodia a yayin da dubban masu hamayya suka yi zanga-zanga nuna rashin amincewa nasarar da gwamnatin kasar ta samu a zaben da ake rikici a kan sakamakonsa masu hankoron kare hakkin jama'a sun ce an kashe wani mai zanga-zanga a sakamakon harbe shi da aka yi aka lokacin da aka yi gama da 'yan sanda a kan titi tarzoma ta ƙara ƙamarin rikicin siyasa da ta addabi ƙasar tun lokacin da sakamakon zaɓe a hukunce ya bai wa jam'iyyar shugaban ƙasar hunsan nasara. Babbar jam'iyyar masu hamayya ta National Rescue ta yi watsi da sakamakon zaɓen ta yi zargin cewa an tafka maguɗi. An fara zanga-zanga ta jiya Lahadi cikin lumana a lokacin da masu hamayya kimamin dubu ashirin suka taru a gandun 'yanci domin halarta gangamin da shugaban cnrp sam Renzi ya gabatar da jawabi masu zanga-zanga sun yi zargin an sace ƙuri'unsu kuma suka buƙaci wani kwamiti mai zaman kansa da ya binciki wannan zargi daga baya aka fara aron gama lokacin da masu zanga-zanga suka yi mace a wasu unguwannin babban birnin ƙasar kuma suka yi ta ƙoƙarin fidda shingayen da 'yan sanda suka kakkafa. su kuma 'yan sanda sai suka mai da martani suka harba barkonon tsohuwa da feshin ruwa labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin ɗinnan idan Allah ya yarda babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon zai ma majalisar bayanin irin makamai masu guba da spektocin bincike suka gano a lokacin da suka gudanar da bincike a ƙasar Siriya. Masu binciken sun ɗebi sanhuri daga unguwannin birnin Damascus da kuma sanhurin jini daga jikin waɗanda suka jikkata a harin gas mai guba da aka kai a watan jiya. Aikin masu binciken ba na ɗora wa wani ɓangare laihi ba ne amma su tabbatar da cewa an kai hari da makamai masu guba to amma amurka ta ce ta tabbata rundunar sojin gwamnatin bashar al-assad ce ke da alhakin kai harin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce idan siriya bata cika alkawarin da ta ɗauka na ba da muggan makamanta domin a lalata su ba to da gaske ake za a yi amfani da ƙarfin soja a kanta. a wani labarin kuma shugaba barack obama ya ce sun yi musanyar wasiku da sabon shugaban kasar iran hassan rouhani akan al'amarin kasar syria a wata hira da gidan talabijin ɗin abc wato da gidan talabijin ɗin abc ya yi da shi da aka nuna jiya lahadi mr obama ya ce kada iran ta yi zaton cewa amurka ba za ta kaddamar da hari a kanta domin shirin nukiliyarta ba domin kawai amurka ba ta kai wa siriya hari ba ya ce shugaban na Iran ya fahimci damuwar Amurka a kan yiwuwar Iran ta mallaki makaman nukiliya. Mutumin da littafin Guinness World of Record ya sani a zaman wanda ya fi kowa tsufa a duniya ya mutu. Shi wannan mutumin mai suna Celestiano Sanchez Blaquez a ranar Juma'a ya mutu a gidansa da ke tsibirin Grand na New York. Ya mutu yana da shekaru 112 a duniya. Shi wannan mutumin wanda ya koya wa kansa iya yin waka yana matashi suka ƙaura zuwa ƙasar Cuba da wansa da wasu abokai suka yi aiki a gonakin rake. A 1920 Sanchez ya ƙaura zuwa nan Amurka ta tsibirin Ellis ya zauna a yankin Niagara Falls na New York. A 1988 matar Sanchez ta mutu. Ya dai mutu ya bar 'ya ɗaya da jikoki bakwai da tattaɓa kunne goma sha biyar da kuma tattaɓa tattaba kunne biyar. Labaran duniyar kenan kuka saurara. Zainab Babaji ta duba abin da ya biyo bayan tashin hankalin da aka gwabza shekaran jiya a jihar Nasarawa tsakanin kabilun Egon da Alago a ƙauyukan Asakio da Obi da kuma sauran wasu wurare wanda ya tursasa ma ɗimbin jama'a ba zuwa neman mahaka a wasu garuruwan jihar ta Nasarawa da kuma makwabciyar jihar Plateau. Zainab Babaji ta fara ne da tattaunawa ta wayar talho da masu neman mahakar. Abdullahi Abubakar Lema Ozu yanzu haka na gudu zuwa lafiya ne mota ne babban mun kwashe kanmu da zuwa lafiya yanzu su da iyalanmu gaba daya ko jiya a cikin daji muka kwana ma da yawa ga abubakar saura an ba zuwa daji saura dai ba mu haɗu ba har yanzu tukuna wayan su ma ruwa ma ya tafi da su an haye kogi ne gidajen mu gaba daya an kwanko ne da kayoyin mu gaba daya kaf an kwanko ne sama da kilomita talatin da kyar muka kai a gaba yan uwana da kane yanzu duka an rarraba kai ban gama haɗu ba har yanzu shaura ban mu haɗu da su ba har yanzu. Ni Mr. kai Alkairi Kasajo na na na mu kai gudan kudin takwas. So muna gawa duniya ta maka Mu wahala ya ce ma zan ju. Wurin da an kone kwanakin bayan mun gyaran. A yanzu an kama da shi kafa daya an kama da Hasaju. Muna bukata kawo muna sojoji mara soja su zo su taimake mu. dama ko da an ba mu sun tike su sun buga su. Na kuma tattauna da shugabannin kabilun Egon da na Alago don jin ko ta wace hanya suke ganin za su shawo kan irin waɗannan tashe-tashen hankula. na Comrade Daniel Anya Abgayaro, National President Udon Youth Movement. a muke cewa yanzu mu shi na ga ma da wasu manya game mu ga cewa magana nan wannan abin da ya faru na zai zama na karshen gaba ki da na nasa samari ido da kuma na alago muna magana ne yanzu inda za mu yi muhadu mu yi magana menene ke kawo irin wannan damuwa a tsakanin mu da dilibi wanda mun yi aure tare mun yi koni tare mun yi karatu tare muna zama tare ba mu san me damuwa ne ba yanzu mu ko mu muna so mu yi miki ne kwanan nan mu ga cewa wannan abu ya zama na karshe a nasa a tsakanin mu sun yi gonda alago sunana Musa Omaku ne ne PRO na Jana Community Development Association. Shugaban mu a nan bangaren mu na china da kuma obi da asako ana matukan kokari a ganin cewa an kawo karshen wannan al'amura da ya same mu yanzu akwai wani taro da kuke yi ne na tattaunawa tsakanin ku da su ko kuma wani matakin ne da kuka dauka eh to ba mu kai wannan matsayin ba tukuna son mu shine wannan tazoman da ya ta taso din Allah ya kawo mana karshen tukuna sai mu duba hanyoyin da ya kamata mu zauna tare da mu da ekondin da ba daya Bangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Muhammad Hamza Elayo ya shaida mun cewa Tun ranar da aka fara tashin hankalin suka shaida wa jama'an tsaro. Duk halin da ake ciki da kan lokaci mutane ke da jami'an tsaro mutuwa ne ban mu ji da mutanen da suka rasa a wajen da Duk da yake kayi maganan cewa kun shaida ma jami'an tsaro amma su mutanen tun daga ranar Alhamis har Juma'a har Asabar suna cewa jami'an tsaro ba su je wurin ba. To yana da polis ne suna da soja ne kuma sai san soja responsibility na gwamnatin tarayya ne. Ne hakkin shi ne mu ce da musu mu jawo hankalin su cewa akwai tashin hankali a waje kaza hakkin jami'an tsaro ne tunda suna da ne su san hanyar da za su yi su ma da ta wannan eh, wannan tanzurma. yanzu dai a iya cewa komai ya lafa kenan. to alhamdulillah za mu ce komai ya lafa amma bara mu shiru ba za mu ci gaba da kiran gwamnatin tarayya da taimaka da aika da jami'an tsaro sosai a kare dukiya da mu. mutane. Yan gudun hijira fa wani tanadi kuka yi musu a sansanonin da suke. Eh, za mu so mu koma su koma gidajensu amma mu muna so sai jami'an tsaro sun zo sosai mu tabbatar da cewa rayukansu ba su a wani hatsari. da duka yanzu mun ji muna zaga wani zan mu ga adadin yawan mutanen kuma eh, yanzu haka ana da a kai kayayyakin abinci da abubuwan da aka taimaka musu da rayuwarsu tunda yanzu ba su da abinci ba komai. Kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Muhammad Hamza Elayo, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah Ubangiji ya daidaita. Wata ɗalibar jami'ar Bayero ta Kano mai suna Zainab Garba Ahmed da ke aji biyar a ɓangaren nazarin aikin injiniya wannan gine-gine tare da mahaihinta Alhaji Garba Ahmed sun garzaya kotun shari'un da suka shahi rikicin ma'aikata ta Najeriya domin kai ƙarar ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya da mahukuntan jami'ar ta Bayero da kuma sauran wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya a wani mataki. na ƙalubalantar yajin aikin da malaman jami'o'i suka shahe watanni fiye da biyu suna yi. Daga kanan dabo ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban labarin. Sauran waɗanda Zainab Garba Ahmed da mahaifinta suka gurfanar a gaban kotun sun hada da Anthony Janar kuma ministan shari'a na Najeriya, ministan ilimi, hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya, majalisar kula da ayyukan jami'ar Bayero da kuma 'yan kwamitin da suka kulla yarjejeniya da kungiyar malaman jami'o'i a madadin gwamnatin tarayya a shekara ta 2009 malam garba ahmed mai shekaru 73 shine mahaifin wannan ɗaliba zainab ahmed garba ta zainab dinna ta sa hannu an ba ta an ɗauki ta wajen ta fara karatu shekara biyar ta je kusan aji na ƙarshe ba karatun ba kuma za a daina wannan yajin aiki kuma gashi ta ta ma girma bisa ga al'adar ɗan adam bahaushe ya shekara ashirin da kwarin bahaushe musulmi ya kamata a yi mata aure ina fatan ne ta gama a yi mata aure to yanzu babu karatun ko ban yi mata aure ba saboda kan je ganin idan na tafi na nemi haƙƙina da haƙƙinta a kotun da ta dace zan samu biyan bukata barista umar usman fari shine lauyan su a so muke kotu ta yi hukuci shin ko yarjejeniyar da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa suka cimma da wani kwamiti da ministar ilimi ta gabatar da shi a shekarar 2009 shin wannan yarjejeniya ta yi daidai da doka ko kuwa ba ta dace da doka ba kuma wannan yarjejeniya za a iya zartar da ita ko ba za a iya ba wannan shine abin da muke nema na farko abu na biyu kuma muna neman idan kotu ta da cewa wannan yarjejeniya ta saba da doka kuma batacciya ce kuma wadda ba za a iya zartarwa ba to kotu ta haramta wa kungiyar malaman jami'o'i daga ci gaba da yajin aiki da suke yi ta kuma haramta musu ɗaukan dukkanin wani mataki ta kowace irin hanya domin tabbatar da wannan yarjejeniya wadda take ta saba da doka kuma ɓatacciya ce kuma wadda ba za a zartar da ita ba. barista usman umar fari ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin hujjojin ɗaukar matakin nasu shine kwai yarjejeniya da aka yi ta dukkanin ƙasashen afirka ita ce wato african charter for human and people's right wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta yadda da wannan yarjejeniya hatta mai da ita doka a ƙasan nan ita ce wato doka ta goma ta 1990 to a cikin wani bangare na wannan doka ya kare wa mutum damarsa ta yin ilimi yana da dama ya samu haƙƙi na ilimi to sai kuma muka ga cewa ga wata yarjejeniya an shige ta wanda yarjejeniyar nan mu a ganin mu muna ganin batacciya ce tun daga farko tana shafar haƙƙin wannan yarinya na ta samu ta ilimi kamar yadda doka ta tsara ana ta yajin aiki wanda an gina shi ba a bisa doka ba mu a ganin mu domin dalilin ma nan shine da muke cewa ka duk wani abu da ya shafi ɗaukar malamin jami'a ko ladabtar da shi ko yin wani abu da ya shafi walwalarsa wannan jami'a da ta ɗauke shi aiki ita ce take da haƙƙi ta yi wannan a laraba mai zuwa ne dai ake sa ran kotun za ta aiki da sammaci ga dukkanin waɗanda aka yi ƙara kana daga bisani ta fitar da ranar sauraron shari'ar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a shekara goma da kafa efcc a yau idan mun ganta sai mu gode wa allah an kawo canji a kasan nan sakamakon aiki na efcc zuwa shekara da bakwai an ɗaure gwamnoni gaban guda biyu da inspector general police da kuma sauran wasu mutane wanda aka samu aka karbe dukiyan jama'a musamman na state nasu wajen fiye da naira biliyan dubu talatin da wani yabu a hannunsa aka zo kuma aka zo an ce an sake shi sai dai a ce allah kiyaye ba daɗi kwarai madalla. A wannan shekara hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci ta Najeriya EFCC take cika shekaru goma da kafuwa. Wani ɓangare na dalilan kafa ita wannan hukuma a wancan lokaci shine ayyanawar da ƙungiyar yaƙi da ɗabi'ar ɓadda sawun kuɗaɗen haramun a duniya, wato FATF ta yi, cewar Najeriya tana daga cikin ƙasashe guda 23 a duniya. waɗanda ba sa taɓuka komai wajen yaƙar yadda ake sace kuɗaɗe ko ake zambatar mutane a kuma ɓatar da sawun waɗannan kuɗaɗe su zamo na halal ko kuma a rasa inda aka yi da su. wani abu ya hasala gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo wanda ke mulki a lokacin. wadda take ikirarin cewar ai tana da hukumomi kamar su ICPC da rundunar 'yan sanda da suke wannan aiki. Ƙarshenta dai an kafa hukumar EFCC. aka kuma ɗauko wani jami'in 'yan sanda mai suna Nuhu Ribadu aka miƙa masa ragamarta. A ƙarƙashin shugabancin Nuhu Ribadu a zahiri kuma a ƙashin gaskiya, an ga abubuwan da ba taɓa gani ba a Najeriya wajen yaƙi da zarmiya da cin hanci, cikinsu har da kamawa da gurfanar da manyan jami'an gwamnati a gaban kotu da samun su da laifi da kuma ɗaure su, cikinsu har da mutane irin su Dipre Alamiseha. A shekara ta dubu biyu da shida. ana sauran shekara ɗaya kafin saukar gwamnonin Najeriya zaben fari daga kan mulki. Hukumar ta EFCC a lokacin tana gudanar da bincike a kan gwamnoni guda 31 daga cikin 36 na ƙasar. A wani gefen kuma abokan adawar gwamnati suka ce ainihin ribadu da kuma hukumar ta EFCC karnukan farautar shugaba Olusegun Obasanjo ne domin ba a jin labarin cewar ana binciken wani sai idan ya ɓata da Obasanjo ko kuma ya nuna adawa da yunkurin da Obasanjo ya yi a wancan lokaci na yin tazarci. To sai dai kuma na Badu bai kare lafiya daga wannan hukuma ba, ta sai da ya nemi mafaka domin tserewa da ransa saboda irin kafafuwar mutanen da aka ce ya taka. A bayan korar kare da aka nemi a yi masa, an kuma je aka rage masa mukami ma. An naɗa fari da Waziri a watan Yuni shekara ta 2008 to amma ita ma sai shugaba Goodluck Jonathan ya kore ta a watan Nuwambar shekara ta 2011 aka naɗa Ibrahim Lamurde wanda shine kan wannan kujera a yanzu. Za mu je ga abubuwan da EFCC take a yanzu da kuma inda za ta iya zuwa, to amma bari mu faro tun daga tushe, domin kuwa mun yi tattaunawa mai zurfi da shi Nuhu a kan wannan hukuma ta EFCC. Sale Shehu Ashaka shine ya zauna da Ribadu a kan wannan batu na cikai shekaru goma da kafa hukumar. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a shekara goma da kafa EFCC kusan zan ce a lokacin da aka bamu dama takarda ce aka bamu mu je mu kafa ta. Eh, a yau idan mun ganta sai mu gode wa Allah mu sani akan cewa Allah ya taimake mu kuma ta tsayu ta an yi aiki tsakani da Allah an kawo canji a kasan nan sakamakon aiki na EFCC ina dai roƙon Allah ya taimake mu a ci gaba da samun irin wannan abubuwan na gyara ƙasa a tausa talakawa na hana cin hanci da rashawa a ƙasanmu abinda EFCC take kenan kuma ta yi a da. kenan idan na fahimce ka kenan dai akan aƙidar da kuka ɗora ta za ka iya cewa kenan kun cimma nasara to alhamdulillah tana nan kuma a yau din nan suna da ofishoshi kusan duk zones na kasar nan ah, kuma ana daukan cases da yawa waɗanda ake ta bincike kuma an gano kuɗaɗe ko a lokacin da misali kamar dai lokacin da na bar aikin an samu an gane dalan amerika ya fi biliyan biyar an samu an yi shari'a kan mutane a lokacin ma da ba taba samu kamar inisa ba a kasar nan kusan wajen ɗari biyu da wani abu zuwa ɗari uku wanda ba a taɓa samu a ƙasar nan ba dai a kotu na civilian court kamar yadda muke da shi a yanzu an samu canji a ƙasan nan musamman kamar sunan najeriya a ƙasashen waje an samu canji a bankuna yadda bankuna suke aiki a nigeria an samu canji a state da kuma local governments har ma federal government alhamdulillah an za a iya cewa sai a gode wa allah an samu cikin nasara bayan shekara goma da kuka kafa wannan hukuma har yau a kotun nigeria babu wani hukunci da za a iya cewa an yanke wa wani har bayan kusan shekara goma da kafa da bincike da kuka yi a kan tsohon gwamnan jihar bayelsa defri alamisa wanda daga baya ma ita wannan gwamnati ta zo aka ce an masa ahuwa yaya ka ji ne da wannan abu a lokacin da ya faru a to abun gaskiya fi sabila abu ne mai zance maka da zafi kwarai a kuma Allah da ya kiyaye Allah ya tsare kuma Allah ya kawo mana sauki a kasanmu a lokacin da aka fara wannan aiki an dan fara samu irin su musamman kamar zuwa shekara 2007 mun samu an daure gwamnoni gaban guda biyu da inspector general police da kuma sauran wasu mutane amma tun lokacin sai abun ya tsaya to me ja wannan abu ya tsaya to eh, an samu canji a kasan akwai abubuwan da suka zo suka sake tafiyan da ake yi har kamar yadda ka faɗa a kwana a tashi har a zo waɗanda ma aka samu hukuncinsu wanda aka samu aka karɓe dukiyan jama'a musamman na state nasu wajen fiye da naira biliyan dubu talatin da wani abu a hannunsa aka ɗaure shi shekara biyu aka zo kuma aka zo an ce an sake shi wannan abun da ban mamaki da kuma abun da sai dai a ce allah kiyaye ba daɗi kwarai musamman wanda suka yi aiki ne wanda suka sha wahala suka kawo wannan abun gaskiya akwai zahi aure to da zafi kam mutum ya yi aiki aiki tukuru kuma na gaskiya to amma sai ya zo ya ga lokaci guda wani mutum wanda yake da iko da kuma ƙarfin hukuma ya wargaza wannan aikin domin son rai ko kuma wasu dalilan daban. Wannan baya nuna gaskiyar zarge-zargen da mutane suke yi ne cewar tun daga zamanin shinu rubadu din har zuwa yanzu hukumar efcc karyar farautar gwamnati ce kawai zarge-zarge ba yadda za a iya ce ba za a hana mutane za su yi magana musamman aikin nan mai wahala kuma ya shafi manyan mutane masu kuɗi masu iko a waɗanda suke da ƙarfi su yi abinda suka ga dama su faɗa abubuwa ko gaskiya ne kuma ko ƙarya ne mutane su tura mutane a haka amma aikin nan an yi tsakani da allah magana ce kawai dai wanda idan aka taɓa mutane aka zo aka hana su abinda suka saba yi a zo a karɓi kuɗi a hannu kuɗaɗe akwai mutum a najeriya wanda muka karɓi miliyan 150 na dala hannunsa muka mayar a wa nan. kamar wude za a ce kamar su james ibori nan dsp duk wanda muka kakkama akwai irin gwamnoni na da wanda aka zo aka kama su aka karbe dukiyan aka rike a najeriya kotu ta kare to duk wanda ka zo ka yi wa hakan nan musamman wanda kuma yake neman abun duniya wanda kuma yake gani akan cewa ka zo ka kawo masa cikas ka hana shi rayuwar da yake so to gaskiya bari ya bari ba belle ma idan ya yi kokari ya ce ko zai baka kuɗi amma bai samu hanyar da zai yi maka ba ko kuma ya baka ka yaki ko kuma ya baka ka ɗauka ka kai kotu ka ce ga wannan mutum ya bani kuɗin rashawa a hukunta shi to wannan idan an samu irin wannan hali eh, ba su da wani abu sai kuma sharri sharri kuma idan hari ne Allah na gani to sharri irin wanda shi ma Abdulrashid Maina na rusasshen kwamitin garan bawul ga fensho ya ce an yi masa lokacin da ya fara taka kafafuwan barayin kudaden fensho alamu dai da suke nuna cewar duk wanda ya tashi domin yakar barayin zaune da na biro a najeriya to tana yiwa ya gamu da wani sharrin allah ubangiji ya kyauta Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji dalilan da suka sa Nuhu Badu ya karɓi kuɗaɗe dala Amurka har miliyan goma sha biyar, kimanin naira miliyan dubu biyu da ɗari hudu da aka kawo masa a cikin buhu a matsayinsa na shugaban hukumar EFCC ya ɗauki wannan kuɗi ya kai har zuwa babban bankin Najeriya. Mu kuma ji ra'ayoyinsa game da matsayin hukumar EFCC da shugabanta a yanzu. Mu kasance lafiya. Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. An ci gaba da fafata a jiya Lahadi a kudancin kasar Philippines a yayin da sojoji suka danna domin sake kwato sansanoni ko kuma yankunan musulmi 'yan tawaye bayan an yi kwanaki bakwai ana gwabzawa. Jami'an kasar Iraq sun ce hare-haren da aka kai a duk faɗin ƙasar sun kashe fiye da mutane ashirin da raunana wasu da dama. hukumomi sun ce tarzoma mafi muni a jiya lahadi ta auku ne a birnin hila inda tashin bama-bamai da aka ɓoye cikin mota ya kashe akalla mutane goma yau litinin dinnan idan allah ya yarda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban Mun moon zai wa majalisar bayanin irin makamai masu guba da aspektocin bincike suka gano a lokacin da suka gudanar da bincike a ƙasar syria Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye kafin mu yi sallama da ku ga gaishe-gaishen ta'aziyya zuwa ga manyan masu sauraron mu. Da farko ta'aziyya zuwa ga Fatima Aliyu ta rigasa Kaduna dangane da rasuwar mahaihiyarta Hajiya Sahiya a kwanakin baya sai kuma wata ta'aziyya zuwa ga Abubakar Kalajanga Jalungu Unguwar Turaki shi ma dangane da rasuwar mahaihiyar Hajiya Hauwa. Allah ya ji kansu ya rahama musu ya ni'imta musu makwantansu ya kuma sa sun huta amin sun amin. Su kuma da sauran 'yan uwansu da aka bari da kewa Allah ya ƙara haƙuri da dangana ya sanya zukata amin sun amin mu kuma masu sauran aiki a gaban mu Allah Ubangiji ya bamu jinkiri mai inwani ya kuma sa mu cika da imani amin. yanzu a madadin jummai ali da diodone cubahir wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr jc brooks ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da hantsi idan allah ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.